أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatun mu a cikin littafin jami'a tirmidhi mala abu isa tirmidhi rahimahullahu yace babu ma ja bi anna al-imama haqqu bil iqama wannan babi ne da yake karantar da mu cewa liman shine ke da haƙƙi a wajen iqama مالك حدثنا يحيى musa ya kawo إثنان لك daga الرزاق ya kawo zuwa jabir ɗan samura radiyallahu anhu ya kudu na cewa kana mu'addinu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yumhilu mai kiran sallan manzo sallallahu alaihi wa sallam yana saurarawa wala yuqimu ba zai tada sallah ba hatta idza ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har sai ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wato ya ga cewa kada faraja annabi ya fito a kama salata hina ya rahu sai ya tada sallah lokacin da ya gan shi yanan ba za a tada sallah ba sai an ga ima kamar yadda mun karanta a baya yana cewa kar ku tashi sai kun ganni ba za a tashi a tsaya imam bai zo ba yana zuwa an gan shi sai a leke kuma tada ikama ba za a tayar ba sai in an gan shi ya fito ba za ta yi ana jiran ya fito ba sai dai in ya fito wani dalili ya sa zai yi wani abu wannan za a ce don saurara masa wannan hadisin imam abu da dawuda ya kawo cikin sunan nashi kuma hadisi ne wanda yake sahihi malam abu isa yace hadisi jabir bin samra huwa hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma mai inganci وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالآذان والإمام أمله بالإقامة أكما لم يتبتي لا داني شكي دا دامن كرا صلى يدعيكو أكي لا إمامكما شكي لإيكم إقامة wannan kuma babu ma ja'a fil adani billai wato kiran sallah a cikin dare wani ya kawo a da sinadinsa daga kutaiba daga laifin daga ibn shahab ريدان غانا غا واتو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان بلال انظر صلى الله عليه وسلم ياتي ان بلال يؤذن بليل بلال ينا سنا صلى ني دجري وكلوا واشربوا كشي كشا حتى تسمعوا تأذين بن ام مكتوم حتى يكون جي واتو سنا صلى عبد الله بن ام مكتوم عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه makaho ne wato baya gani bai san lokaci yayi ba sai an ce masa lokaci yayi kafin ya tashi ya kira sallah wala abu sai ce wannan hadisin an samo shi daga ibn mas'ud daga aisha da kuma anas da jabir dan samuratun da abi zarin duk an kawo kuma wani hadisi ne wato sahih kamar yadda imam bukhari da muslim da nasa'i duk sun kawo shi imam malik ma kawo shi a cikin littafin sa muwatta وقد اختلف أهل العلم في الآذان بالليل ما لم يكن يكيك وأكم بيان لم يذكر صلى اسكندري وسكت إذا أذن المؤذن بآخر الليل أجزاه بالليل أجزاه إذا ما يكرا صلى يكرا صلى للدرب suna ganin ya wadatar ba sai ya maimaita idan alfijir ya ke ba wala yu'idu in bai maimaita ba ma babu kamar ko da malik wa ibn shah ibn mubarak wa ahmad wa isha wannan malamai sun tafi a kan haka wasu kuma suka ce idan zana bi a a'ada in yi kiran sallar dare zai maimaita ma'ana zai mai da kiran idan alfijir ya to wannan shine wato hadisin ibn umar da muka karanta yake nunawa bilal yana kiran sallah da daddare kuma abdullahi bin umar maktum yana kira bayan alhudur ya keto kiran sallah sau biyu ake yi shine wanda ya dace da sunna kuma in zai yi in akwai ladanai da zama akwai bambanci da ake gane wannan shine kiran sallah na farko wannan kuma kiran sallah na biyu in ba samu ba ɗayan sai ya yi a ƙarshe sai ya sa الصلاة خير من النوم ce abin da aka rawaito mai inganci shine wanda bilal yana kiran sallah da daddare ku ci ku sha akwai hadisi mai haka inna bilal yu'adhdhinu bilayl bilal yana kiran sallah da daddare in kun ji kiran sallah sa wanda yake sai azumi to kare ya kame bakin sa fa kulu wasrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum har abdullahi dan ummu maktum ya kira sallah kafin ku kame wannan saboda nuna ga waɗanda suke da za su azumi to su gane bambancin idan har bilal ne suka ji kiran sa to alhijir bai feto ba shi ko abdullahi baya kai ne saboda haka sai an ce alhijir ya feto malam yake wannan hadisin wanda muka ambata na cewa bilal yana kiran sallah da daddare wato yana kira ne don su ci gaba da abin da suke yi shi sa kiran sallan bilal ya ce wani aqaimakum da na na'imakum bilal yana kiran sallah ne don wanda yana sallan dare to ya zo yanzu ya gane cewa alfijir ya kusa ya nemi rufe babin sallarsa hakan nan wanda yana bacci in yi kiran sallan bilal zai tashi yardinsa amma shi ibn umar makum yana kira lokaci yayi Allah ya dace da mu da shirin manzo alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi